بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا صار ما وصف الله به الإنسان لا يقص غير المسلمين دونهم ولا يقص طائفة من الأمة لكن غير المسلمين أصابهم ذلك في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرانا وخسرانا مبينا ولذلك من ابتدع في أصول الدين بدعة جليلة أصابه من ذلك أشد مما يصيب من أخطأ في أمر دقيق أو أرنب فيه والنفوس لججة بمعرفة محاسنها ومساوئ غيرها وأما العالم العاجل فلا يقول إلا الحق ولا يتبع إلا إياه ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وأئمة أهل بيته مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين وابنه الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباكر وابنه الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق شيخ علماء الأمة ومثل مالك بن أنس والثوري وطبقتهما وجد ذلك جميع وجد ذلك جميعه متفقا مجتمعا في أصول دينهم وجماع شريعتهم ووجد في ذلك ما يشغله وما يغنيه أما أحدثه كثير من المتأخرين من أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف ممن ينتسب لعداوة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبخسهم حقوقهم ويغنيهم أو ممن يغلو فيهم غير الحق ويفتري عليهم, عليهم الكذب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 mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata garin laraba sha hudu ga watan jumada sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai sha bakwai ga watan biyar miladiya ta 2011 a wannan majalisi na ya mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki musamman ma mabiya addinin shi'a wanda wannan shine darasin mu na 29 a jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci mai albarka kuma wannan shine na 143 idan ba a manta ba ibn taymiya yana magana akan fassar ayar nan da Allah madaukakin sarki yake cewa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa baina an yahmilaha wa na minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula ayar da take magana akan amanar da Allah madaukakin sarki ya bujuro ta sammai da ƙasa da duwar amma sai suka ɗauka suka yarda su ɗauka suka ji wa kansu tsoro ɗan adam ya ce ya ji ya gani ya ɗauki wannan amana Allah ya ce innahu lalle shi ɗan adam ya kasance zaluman jahula mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci to shine mala yake cewa wali haza sarama ma wasafa Bihil bihi insana la yakhussu ghayra na muslimina dunahum ولا يخص طائفة من الأمة لكن غير المسلمين أصابهم ذلك في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرانا وخسرانا مبينا ما لا يتي ولهذا سبب هكني صار ما وصف الله به الإنسان سيأبند ألا يوسفت عن أدم دشي وتنزالنشي دجاهلشي la ya khussu ghairal muslimina ba ya keɓanci waɗanda ba musulmi ba ne kaɗai dunahun banda musulmi wato ya haɗa da musulmi da wanda ba musulmi ba duka wala ya khussu ta'ifatan min al'umma ba ya keɓanci wani ɓangare na al'umma ba ne ko wata wato wata jama'a daga cikin al'umma lakin ghairul muslimina ko lakin a saba asabahum zalika fi usulil iman sai dai waɗanda ba musulmi ba wannan jahilcin da zaluncin ya same su ne ta ɓangaren wato shika-shikan imani allati sara jahluhum wa zulmuhum fiha kufranan wa khusranan mubina wanda jahilcinsu da zaluncinsu a cikin shika-shikan imani ya zama kafirci ya zama hasara mabayyaniya ولذلك من ابتدع في أصول الدين asan jalila? malam ce saboda haka duk wani wanda ya kirkiro wata babbar bida'a a addini asabahu min zalika ashadd mimma yusibu man akhfa'a fi amrin daqiqin aw aznaba fihi sai yazan abinda zai same shi na zalunci da jahilci a dalilin wannan bid'a babba da ya kirkiro ya fi tsanani sama da abinda zai samu wanda kuskure yayi a cikin wani al'amari mai zurfi ko kuma yayi zunubi a kansa wan lahijatun bi ma'rifati mahasiniha sai dai zukata wato har kullun suna wato kwadayi da hankoran sanin abin da yake wato kyawawan ɗabi'u ne da sifofi nasu wa masawi ghairiha suna kuma hankoran sanin miyagun ɗabi'u na waninsu wa amma al'alimu al'adilu amma mutumin da yake malami mai adalci fala ya ƙulu illal haƙ to ba ya faɗar wata magana sai gaskiya wala ya tabi illa iya ba ya bin wata magana sai abin da yake gaskiya man من يتبع المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم saboda haka wanda yake bibiyar tabbatacciyar ruwaya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa da wacce aka ruwaito daga halifofinsa wa ashabihi da sahabbansa wa immati ahli baitihi da limaman ahalin gidansa misli al-imam ali ibn al-husayn zain al-abidin kamar al-imam ali ibn al-husayn wanda ake mashi laqabi da zain al-abidin وابنه دانسا الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر وابنه دانسا الإمام abi عبد الله جعفر muhammad محمد الصادق shaykh ulama al-umma wanda shine shehin malaman wannan al'umma wa misli malik ibn anas da misalin Maliku dan anas wa sauri da sauri wa hima da waɗanda suke a ajinsu waje da zalika jami'a jami'ahu muttafiqan zai ga dukkan waɗannan ruwayoyi sun haɗu da juna mujtami'an sun tattaru akan ma'ana ɗaya fi usuli dinihim cikin abin da ya shafi shika-shikan addininsu wa jima'i shari'atihim da abin da yake ya tattari shari'arsu wata hukunce-hukuncen shari'arsu a nan ibn taimiyya da farko yana so ya nuna cewa ayacen da muka karanta da farko inna a al-amanata ala samawati wal wal jibal da inda Allah yake faɗa a ƙarshen ta innahu wato shi mutum kana zaluman jahula ba wai ta keɓanta da wanda ba musulmi ba kawai kada ka zaci nan ana nufin wanda ba musulmi ba shine zaluman jahula a'a ayar ta kunshi wanda ba musulmi ba ta ƙunshi musulmi bata keɓanci wasu ɗa'ifa baban da wasu ayar tana magana ne akan jinsin ɗan adam gaba ɗaya sai muka sai yasa muka ce jinsin ɗan adam yakan nisanci zalunci gwargwadon irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa a zuciya na imani wato gwargwadon yadda imaninsa yake a zuciya gwargwadon yadda zai nisanci zalunci sannan yana nisantar jahilci gwargwadon irin abin da ya sani na shari'ar Allah gwargwadon ilimin da yake da shi na alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi da haka gwargwadon yadda yake jahiltar haqa'iqul iman gwargwadon yadda wannan zaluncin yake ƙara kauri a cikin zuciyarsa haka nan gwargwadon yadda yake jahiltar abin da Allah ya saukar a alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama gwargwadon yadda wannan jahilcin ke kara kauri a zuciyarsa don haka wannan ayar ta kunshi dukkan jinsin dan adam kowane jinsin dan adam sai yayi fafutuka dan ya ga ya raba kansa da waɗannan sifofi guda biyu ko alal akalla, ya rage kaifin waɗannan sifofi guda biyu daga zuciyarsa ya rage zalunci ya rage kuma jahilci to shine mala yace wannan aya ta kunshi musulmi ta kunshi wanda ba musulmi ba ta kunshi dukkanin tsawa'if sai gwargwadon yadda mutum yake ya kusanci shari'a sannan ya aiki da ita gwargwadon yadda zai kubuta daga waɗannan sifofi sai dai wannan sifa ta zalunci da jahilci ta fi yawa tattare da waɗanda ba musulmi ba ta fi yawa ta fi girma ta fi kauri game da waɗanda ba musulmi ba saboda jahilcinsu da zaluncinsu ya ta'allaka ne da usuli imani saboda sun samu wannan jahilci sun samu wannan zalunci cikin abin da ya shafi imanin su ne gaba daya cikin abin da ya shafi tushen imanin gaba daya abin da ya shafi sanin Allah abin da ya shafi sanin risalat sakonni da ubangiji ya aiko manzanni da shi abin da ya shafi imanin su da ranar lahira da kuma kiyayewa su ga shari'ar annabawan su don haka sai ya zama na zalincin su da jahilcin su sai ya zama kafirci ne zalincin su da jahilcin su su sai zama kafirci ne sabanin wanda yake musulmi shi zalincin sa da da da jahilcin sa ba za ka sifanta shi da kafirci ba amma wanda yake ba musulmi ba zalincin sa da jahilcin sa da Allah ya faɗa shi nashi na kafirci ne saboda girman abin da yayi zalincin a cikin sa saboda girman abin da ya jahilta don haka kowanne yana da gwargwadon nashi kowanne yana da gwargwadon sifarsa ta zalunci da jahilci gwargwadon yadda ya kusanci ubangiji ko ya san shari'arsa sina shi yasa ce wa zalika man ibtada fi usulid din bid'atan jalilatan asabahu min zalika ashadd mimma yusibu man akhta'a fi amri daqiqin aw aznaba fihi shi yasa mutumin da ya kirkiri bid'a babba bid'ar da take da alaka da aqida kai tsaye ya dora al'umma akanta kamar bid'ar wato bid'ar tashayyu musamman at-tashayyu al-ghali shi an ci na na kafirta sahabbai shi an ci na kafirta Abubakar da Umar da da da baran-baran da su shi an ci da ya wato ya kunshi zagin magabata na ƙwarai, sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu shakka wannan ba karamar bid'a bace hakanan wanda ya kirkiri wato bid'a ta rushe sunayen Allah da sifofinsa gaba daya kamar bid'ar bid'atul bid'atul Jahm ibn Safwan bid'ar da Jahm ibn Safwan ya kirkiro ta cewa ubangiji madaukakin sarki bai sifanta da wata sifa ba da bankara ayoyin Allah da lalata ma'anarsu da gangan babu shakka wannan ba karamar bid'a bace don haka wanda duk ya kirkiri babbar bida'a, to zalincinsa da jahilcinsa ya fi tsanani sama da wanda za a ce wani kuskure ya yi a cikin wani al'amari wanda yake da ƙiƙ wato wani al'amari ne wanda yake mai zurfi shi ya sa wato a shari'a ake bambanci tsakanin wanda zai yi inkarin abin da yake ma'alumin fiddin bid darura wanda da zarar ka zama musulmi to ka san da wannan tun ma baka zan musulmi ba ka san wannan abu haka yake a musulunci kamar misali salloli biyar da muke yi ko mutum bai musulunta ba ya san da waɗannan salloli biyar ya san musulmi suna yin sallah to idan ya zo ya yi inkarin wajabcin salloli ya ce sallolin nan ba dalle a yi su ba ba wajibai ba ne ko kuma a'a ba wajibai ba ne a kan kowa ko akwai wanda ana iya sarayen musu da dukkan sallolin nan su ba sai sun yi ba kaga wannan yayi inkarin abin da yake ma'lum fi din darura wannan qat'an wato ya bar musulunci ba da za a yi ka iya dawo da shi da cikin musulmi ka iya dawo da shi cikin musulunci har sai ya yarda da da wajabcin sallah kamar ya ce bai yarda da wajabcin azumi ba na ramadan ma'lumin fi din darura kamar ya ce bai yarda da wajabcin zakka ba ko bai yadda da wajabcin hajji ba waɗannan duk abubuwa ne ma'alumin fi dini bi zarura a addini dole ka san da waɗannan in kai inkarin ɗaya daga cikin wajabcin ɗaya daga cikin waɗannan mutum ya ya kafirta to kaga waɗannan abubuwa ne manya manya kuma sanannu akwai abubuwa wanda watakila sai mutum ya yi zurfin karatu ko kuma a'a sai ya zauna tare da waɗanda suka yi karatu akan wannan bangare sannan ya sani ba mamaki ya yi inkarin wasu abubuwa da sun tabbata a sunna amma saboda shubuha ko saboda karancin karatu ko saboda wasu dalilai da suke kewaye shi sai ya yi inkarinsu kamar wanda misali zai yi inkarin misali haramcin isbali ya ce isbali wato ka saki tufarka tana jan ƙasa ba wani abu duk da cewa sunna ta hana amma shi yana ganin ba komai ba ba damuwa za a iya yi a ja masa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake nuna cewa uzratul mu'min ila nisfi saq wa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar a ja masa yace wannan ana nufin idan yana yi da girman kai amma wanda ba da girman kai yake yi ba ba wani abu to kaga wannan wani abu ne wanda sai ka dade kana yi wa mutum bayani kafin ya fahimta kaga inkaran sa anan ba zai kai shi zuwa ga kafirci ba sannan kuma laifinsa bai kai laifin wanda ya kirkiro manyan bid'o'in can ba ko yake cikin waɗancan bid'o'i ko bid'ar waɗanda za su ce kowa Allah ne ko komai Allah ne ko kana iya zama Allah ko kana iya ganin Allah a nan duniya kaga duk waɗanda manya-manyan bid'o'i ne bid'o'in su halat su ibnu arabi manya-manyan bid'o'i ne ba daidai suke da wanda zai kirkiro wata bid'a a zikiri ba wato ya rika yin wani zikiri wanda ba ba ba sunna ta zo da shi ba ko ya rika yin bid'a irin ta maulidi misali kaga mai bid'ar maulidi ba za ka daidaita shi da wanda yake bid'ar kowa Allah bane dukkanin su bid'o'i ne amma waccan bid'ar ashad tunda waccan bid'ar kafirci ce amma wannan ba za ka kira shi kafirci ba gayatu ma fil amri ce wannan bid'a ce wacce wato mai yin ta yana da laifi matukar ya san abin da yake yi saboda haka ita kanta bid'a din hawa hawa ce bid'atul eh, jahmiya ashad min bid'atil murji'a akwai bid'ar murji'awa allazina yurji'una al'amal an musamman iman masu cewa ayyuka ba sa shiga cikin wato ma'anar imani ba a shigar da ayyuka a cikin imani wato kana iya zama mumini ko da baka kowane irin aiki matukar ka yadda da Allah ka san shi wannan irja ne duk da sun yadda cewa in kai ka yin aikin da aka wajabta maka kai laifi amma dai ba za a cire maka sunan imanin ba wato ba zai tasiri abuwan ba zai tasiri a sunan imanin ba ba za a ce imanin ka ya ragu ba kaga wannan bid'a ce malamai sun yaki wannan amma ba za ka hada shi da bid'ar wanda zai rika korewa Allah dukan sifofinsa ba kamar bid'ar jahar ibn safwan yace Allah bai sifantu da kowace irin sifa ba kaga wannan bid'a ta fi girma dukkaninsu sun yi tarayya a sunan bida'a domin wani abu ne da bai tabbata ba a cikin alkur'ani da sunna amma wata bida'ar ta fi wata shi yasa akwai wani mutum da ake kira Ibrahim ibn Qahman ɗaya ne daga cikin manyan malamai na hadisi mutumin Khurasana ne a kurasan akwai jahamiya da yawa masu aqidar Jaham ibn Safwan waɗanda suke korewa Allah sifofinsa gaba ɗaya suke cewa Allah zati ne ba da sifa akwai su a kurasan. shi wannan malami Ibrahim ibn Qahman shi kuma yana da bid'atul irja wato bid'ar da take raba tsakanin aiki da da da da imani kaga shi ma yana da wani abu na bid'a a gurin magabata duk sunan su bid'a amma bid'ar Jaham ibn Safwan babu shakka ta fi tsanani ta fi kauri domin bid'a ce da take bayuwa zuwa ga kafirci domin yayin da zaka ce duk sifofin Allah ba sifofi bane kawai sunaye da suke nuna zati daya ma ba su suke nuna zati amma ba su da ma'anar sifa babu shakka wannan kore dukkan abin da alkur'ani ya zo da shi ne na sifofin Allah to wata rana imamu ahmad kamar yadda aka san shi a tarihi mutum ne wanda ya tsayin daka ya jajirce aka gwagwarmaya da shi wajen tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har ya cancanci lakabin imam ahli sunna wal jama'a an san wannan a tarihi duk wanda yake halarta majalisan majalisa majalisai na malaman sunna ya ji irin waɗannan bayanai na irin gwagwarmaya da aka sha da Imam Ahmad a zamanin sa akan bid'atul alqawl bi khalqil Qur'an baka an san shi abin da ya shafi bid'a baya rangwame akai to wata rana yana kwance ba yana kishin gida haka yana kwance ba shi da lafiya sai aka ambato sunan Ibrahim ibn Tahman a gabansa yana jin sunansa sai ya miƙe zaune duk da gashi ba shi da lafiya sai ake mamaki ga Ibrahim ibn Tahman yana da bid'atul irja wato yana da wani nau'i na bid'a amma kuma ga Imam Ahmad ya tashi ma zaune har yana cewa la yanbaghi an yuzkara salihun fayuttaka bai dace ambaci wato mutanen kirki ba amma wani ya kwanta wato yana gare miƙe ya zauna domin ya nuna mutane girman wannan mutum to shi ne aka ce dalilin da ya sa imamu ahmad ya yi haka saboda shi wannan ibrahim ibn tsahman a yankin Sakurasan, ya kasance malami ne mai tsanani kwarai da gaske a kan su jami'a wato yana yakar bid'ar jaham ibn safwan gayar yaki to wannan ta sa imamu ahmad ya girmama shi duk da shi kuma yana da bid'atul irja wanda dai nuna maka wato bambanci tsakanin bid'ar wata bid'a da wata bid'a sauraka ba za ka yi wa bid'a kallo iri ɗaya ba ka ɗauka mutumin da zai iya cewa wani zai zama Allah ka daidaita shi da wanda shi kawai bid'atul maulidi yake yi misali ko an dan bashi wasu zuruddai da zikirai wanda ba na sunna ba yana yi ba shakka dukkan wani abin da yazo ba yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi bid'a to amma ba za ka daidaita hukuncin su ba ka ce wannan da wannan daidai suke babu shakka ba za ka yi wannan ba to shi yasa imam ahmad ah, imam ah, ibn taymiya anan yake cewa wanda ya kirkiri babbar bid'a ba zai zama daidai da wanda yake kuskure wato a cikin wani abu wanda yake mai dan zurfin fahimta ba yana dan buƙatar nazari yana dan buƙatar bincike shi yasa zamu ga da yawa daga cikin ah, ul umma wanda muke girmama su muke karanta littattafan su muke tutiya da su a ko ina suna da wani abu na na tawilin wasu daga cikin sifofin Allah kamar sifatul istiwa'i kamar sifatul nuzul kamar sifatul maji suna tawilin wannan nau'i amma ba mu gushe ba muna girmama su saboda wannan ba daidai yake da bid'ar jaham da ya gaba ɗaya rushe sifofin Allah ba su waɗannan wata shubuha ta shige su na'am akwai tasirin bid'ar jaham a cikin tawilin amma dai ba su yadda su kansu da abin da jaham yake yake kai ba kai ba su ma yadda da abin da mu'tazilawa wanda sun fi jahamiya matsantuwa duk da wani bangare na jahamiya sun fi su kusantowa zuwa ga tabbatar da wasu abubuwa na sifofin Allah to sai kaga ba malaman sunna suna girmama waɗannan malamai irin su Imam nawawi irin su Al-Qadi Iyad zaka samu duk suna da wannan nau'i na tawilin wasu daga cikin sifofin Allah ko kuma tafwid ko ba su yi tawili ba su ce amma su ba za su yi magana akan ma'anarsa ba kamar irin su eh, eh, ah, ibn hajar al-asqalani fama malaman al'umma ba su gushe ba suna darajta su suna girmama su suna karanta littattafansu saboda nau'in abin da suka fada a cikinsa akwai wani abu na shubuha duk da kai a gurin alis sunna wannan ba ba ce ya saba wa suna. to amma su sun tashi gaba ɗaya a lokacin al'alamul islami ba abin da ake karantarwa sai wannan duk wani malami da zaka tunkara domin ki karatu a sa abinda zaka karanta kenan yayin da aka aka kafa Jami'ul Azhar aka kwaci Jami'ul Azhar daga hannun Fatimiyya domin wanda suka kafa shi Shi'a ne wanda suke jingina kansu ga Fatima amma ba ayyan Fatima bane ba su da alaka da da Fatima magana alaka su da wasu ma suna shakka alaka su da Larabawa ma gaba daya sune daular Ubaidiyya su suka kafa wannan jami'ul azhar domin yaɗa ci. karshe lokacin da salahaddin ayyubi suka yi jihadi suka kwato wannan daga hannunsu sai ya zama ana yada yada sunna to amma sunna a bisa fahimtar ashariya da maturidiya sauraka sai ya zama dukkan malaman da suke karatu azhar za su fita da wannan koyarwar ne shi yasa har yanzu a manhajin azhar an gina shi ne akan manhaji na ashariyanci da ilmul kalam to duk wanda ya yi karatu a irin wannan zai fito da wannan da wannan ilimin ne kamar yadda Rashidul Attar yake faɗa dangane da malaminsa imamun nawawi shi Rashidul Attar ɗalibi ne ga imamun nawawi amma kuma a kan tafarki da fahimtar sunna yake totar babu wani wato tawili ko bankara wani nasi duk suhohin nan da ake tabbatarwa na ubangiji yana tabbatar da su amma kuma malaminsa imamun nawawi shi kuma yana da wani nau'i na tawili to a tarjamarsa ya rubuta tarjamarsa wato tarihinsa a ciki yake ba shi uzuri yake cewa saboda duk abin da aka karantar da shi shi ne wannan magatun tawili duk littafin da ya karanta don haka shi yana aiki ne da ilimin da ya yi wanda wannan a mankaba ce falala ce mutum ya aiki da iliminsa ka karanci abu ka fahimci abu ka yi aiki da abin da ka fahimta shi wannan shi ne abin da imamun nawawi ya yi Watakila da a ce ya karanta akasin wannan daga wasu malamai to da watakila ba zai tafi akan wannan wannan tawilin ba to haka ba a daidaita wanda zai kuskure akan wani abin da yake daqiq ne wato yana buƙatar zurfan nazari ko tsayawa tsaye a yi tunani sosai ko zurfan ilimi ba a daidaita shi da wanda ya kirkiro wata bid'a da kowane musulmi aka gayawa sai ya dafa kai za a zo a ce maka wani zai zama Allah a nuna maka wani yana tafiya cikin tsumma a ce maka wancan Allah ai dole ka dafa kai ko a nuna maka wani cikin kazanta a ce maka wancan babban wali ne shi yana cikin zama a cikin kwata ko a cikin ramuka yana bin juji yana kwana a cikin yana cin abinci da karnuka a nuna maka ce wancan wancan ne kai daga ganin wannan kasan ba ba addini bane ne, hauka ne ba zai taɓa yi wa addini ya faɗaitar akan shiga juji ba da kwana a cikin a cikin da da cin abinci tare da karnuka har ma wani ya rika kuka wai ya tsinci abinci bai ga wani kare ya zo sun ci tare ba wai mai yawa Allah ya shiga damuwa wai ko ya yi wa Allah wani abu ne yau zai ci abincinsa shi kadai ba karnuka tare da shi to kaga wannan wani abu ne zahiri a fili to shine malam yake cewa walizalika man ibtada fi usulid dini wanda ya kirkiri bid'a a cikin aqida a cikin wato shikashikan addini bid'atan jalila wata babbar bid'a asabahu min zalika ashaddu mimma yusibu man akhfa'a fi amrin daqiq asabahu min zalika daga abincan na zalunci da jahilci sai ya same shi fiye da abin da yake samun wanda ya kuskure a cikin wani abu wanda yake da kiki wato mai zurfin wato mai wahalar fahimta ko mai zurfin fahimta aw aznaba fihi ko zunubi a kansa. wan nufusu lahijatun bi ma'rifati mahasiniha sai dai har kullun zukata wato na mutane yunkurin su da hankoran su shine su san abin da yake sifofin su na kyau amma su manta abin da yake tare da su na aibi wa masawi gairaha kuma su ta kokarin binciken binciken wato laifukan wasu kamar yadda a cikin hadisin abu huraira cikin sayo ibn hibban da waninsa hadisin yana cewa tubsirul qazata fi ayni tubsirul qazata fi ayni akhika wa tansa al-jaz'a fi mu'tarida wato kana ganin tsakuwa ko haki a cikin idan dan uwanka amma ka ka kasa ganin kututturen itace da ya fada idanka wato kamar yadda muke cewa ka taka laifinka ka hango na wani to laifi tudu ne ka taka naka amma ka rika hango na wani to wannan shine abinda a wato abinda zuciya take da take da shi ta ta dan adam kamar yadda Ibnu Tanabbi yake cewa anur rida an kulli aibin kalilatin kama ayn kama anna ayna as-suqt tubdi al-masawiya wato aynur rida an kulli aibin kalilatin idan ka yarda da mutum to kuma zaka ga aibin sa ba idan ka zai makance ba ka ganin aibin kama na aina sukhti tubdil masawiya kama yadda in kana jin haushin mutum kuma komai nashi laifi kake gani wanda ba haushi yake cewa ko tafiya ya cikin ruwa sai ka ce ta da makura wato ba abin da zai ya kubuta saboda kawai ba bai yi maka ba to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam sai ya yaƙi zuciyarsa sannan ya iya kubuta da gare ta shine yace wa amma al-alimu adilu amma malami wato mai ilimi wanda yake da ilimin da ya kubutar da shi daga jahilci da Allah ya sifanta mutum da shi al'adil kuma mai adalci wanda yake da imani wanda ya kubutar da shi daga zalincin da Allah ya sifanta jinsin dan adam da shi fala ya kulu illa alhaq wanda zaka samu baya faɗar wata magana sai ta gaskiya wala yattabi'u illa iyyah baya bin wani abu sai gaskiya ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم yace to don haka wanda zai bibi tabbatacciyar ruwaya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'ihi ya bi tabbatacciyar ruwaya da aka ruwaito daga halifofinsa abubakar da umar da usman da ali wa ashabihi da sahabbansa wa a'immati ahli baitihi ya bibi ruwayoyin da suka inganta daga limaman ahalin gidansa مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين كما الإمام علي دان الحسين وند أكي مشي لقبي زين العابدين علي بن الحسين زين العابدين ابن حسين بن علي بن أبي طالب جيكا سيدنا علي وابنه دا تنشي آلتن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر وند سودانسا محمد بن علي الباقر دا أكي مثلا بنا الكنيا دا أبو جعفر وابنه دا تنسى wato dan abi ja'far al-baqir wanda sunan shi abdullahi abin abu abdullahi ja'far ibn muhammad as-sadiq wato abu abdullahi as-sadiq da kuma wanda yake shaykh ulama al-umma wanda shehi ne na na malaman wannan al'umma kamar da zamu yi bayani wa misli malik ibn anas sannan bi ruwayoyin da suka tabbata daga irin su malik dan dan anas shine imamu darul hijra wa sauri da ruwayoyin da suka tabbata daga sauri wato sufyan sufyanu sauri wa tabaqatihima da waɗanda suke ƴan ajin su inda zai bibi waɗannan ruwayoyi duka wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo daga halifofinsa wanda suka zo daga sahabbai suka zo daga immati ahlul baiti suka zo daga immatil islam kamar su malik da sauri da sauransu da zaka tara su gaba daya wajada zalika jami'ahu muttafiqan zai ga dukkanin su suna tafiya a bai daya wato ba zai ga maganar wani tana rushe ta dan uwansa ba in dai ka dubi abinda aka a kan usulul dini abinda ya shafi aƙila. ba za ka samu saɓani ba tsakanin al-khulafa da sahabbai da a'immati ahlul bait da a'imma a'immatul islam wato ba za ka ga sabani ba dukkanin su aqidar su guda ɗaya shine da zalika jami'ahum muttafiqan mujtami'an fi usuli dinihim wa jima'i shari'atihim wato suna ittifaki a cikin abinda ya shafi tushen wannan addini wato rukunan wannan addini ginshikan wannan addini abinda ya shafi usuluddin abin da ya shafi aqidar su game da Allah game da mala'iku game da manzanni game da littafai game da ranar lahira game da kaddara ba za ka samu sabanin su anan ba haka nan jima'u shari'atihim abin da ya shafi ka'idoji manya-manya na shari'a ba za ka samu suna sabawa ba za a iya samu su saba a cikin furu'uddini furu'ul ibadat furu'ul ahkam amma a cikin manya-manyan abubuwa a samu suna saba ba za ka ga wannan ba Matuƙar dai ka bibi abin da ya tabbata ya inganta daga waɗannan malamai a nan abin da ibn taimiyya yake cewa wato su masu bin gaskiya a da'awarsu da manhajinsu da ɗariƙarsu da tafarkin da suke tafiya a kai ba sa saɓawa za ka samu suna tafiya akan wani abu guda ɗaya bai ɗaya la na fi usuli dini abinda ya shafi usulun dini wato ginshikan addini ba za su yi sabu wannan usulun iman din da ka sani ba za ka samu suna sabani akan sa ba ko da kuwa kowa da kasarsa wani mutumin kufa ne wani mutumin madina ne wani mutumin basra ne wani mutumin makka ne wani mutumin kurasana ne wani a Masar, wato kowanne da garinsu da kasarsa amma kuma za ka samu maganganunsu suna saba ba ko da kuwa zamaninnukansu sun saba waɗannan sahabbai ne waɗannan tabi'ai ne waɗannan atba'u tabi'ina ne wannan taba'ul atba' ne amma dai zaka samu a abu ɗaya kai ɗaya duk gaba ɗaya suke tafiya saboda me saboda tsotsuwar su guda ɗaya ce madogarar su guda ɗaya ce ita ce alƙur'ani da sunna da abinda magabata suke kai to wannan magana ta ibnu taymiya ba wai shi ya fara ta ba wato yana da yana daga cikin simatu ahli ahli sunna simat wato sifa ta manhajin ahli sunna a duk inda suke to zaka samu manhajin su daidai eh, wato dai yake sawa'un a garuruwa sun rarraba su ko zamanunuka sun rarraba su ba za ka ga cewa sun rarraba ba aqidar ahli sunna a Masar ita ce aqidar ahli sunna a Saudiya ita ce aqidar ahli sunna a Najeriya aqida Ali suna duk inda suke aƙida ɗaya ce ba za su rarraba akan harka na'am za su iya samun sabani kan abin da ya shafi ru'un ibada wannan sabanin sahabbai ma an samu a cikin wasu abubuwa na hukunce hukunce amma a cikin abin da ya shafi tushen aqidar wato wani ya rika ganin abu kaza imani ne wani ya rika ganin kafirci ne ba za ka samu wannan ba ko da kuwa garuruwan su ba ɗaya ba ko da kuwa zamanukan su ba ɗaya ba wani ya yi zamani a ƙarni na ɗaya wani a na biyu wani a na uku wani ya yi zamani a ƙarni na goma sha biyar irin mutu za ka samu duk aƙidar ɗaya ce tafarkin ɗaya ne usulun iman ɗin duk gaba ɗaya ne a fahimta ɗaya suke musu ibnu taymiya ba shi fara faɗar wannan magana ba akwai abul qasim isma'il at-taymi ko at-tamimi al-asbahani mai littafin al-hujja fi bayan al-hujja fi bayan al-mahajja littafin alhujja fi bayanin mahajja a ciki yake cewa amma ahlul haqqi faja'alu alkitaba was sunnata imamahu wato ahlul haqqi masu gaskiya sun sanya littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama su ne jagororinsu wa talabu ad-din min qibaliha tanan suka nemi addinin su tanan suka tiro addinin su wa ma waqa mimma aqulihim wa khawatirihim araduhu al-kitabi was sunnah duk abin da ya zo musu na tunaninsu ko wani abin da hankalinsu zai ba su to ba za su ɗauka su yi aiki da shi ba ko su ƙanƙame sai sun bijira shi akan alkur'ani da suna, sun ga ya hau kan sikelin alkur'ani da suna sannan su karɓe shi fa in wajaduhu muwafiqan lahu ma dohu, in suka ga ya dace da alkur'ani da sunna sai su karɓa wa shakarullaha haisu haisu arahum zalika wa waffaqahum ilayhi sai su gode wa Allah wanda ya nuna musu wannan har suka gano da hankalinsu da hikimarsu da basirarsu kuma ya dace da alkur'ani da sunna wa in wajaduhu mukhalifan lahu lahu ma taraku ma waqa'a lahum in suka samu abin da yake a ciki ya saba alkur'ani da sunna sai su watsar da wannan abin su su kama alkur'ani da sunna wa raja'u bituhmati ala anfusihim sai su tuhumci su tuhumi kansu yakon su tuhumi alkur'ani da sunna sai su tuhumi kansu abin da yake faruwa yanzu wani zai yi tunaninsa shi kadai wato ya yi tunaninsa ya harhaɗa wasu hikimominsa da wasu ƙa'idojinsa sannan sai kuma ya shiga alkurani da suna yana neman musu dalili maimakon ya fara samun dalilin sannan ya ɗora abin da yake tunani akan dalilin a'a sai ya yi ƙoƙarin sai ya kafa aƙidarsa sannan ya tafi nemo mata dalili to fa a lokacin zai yi ƙoƙarin sai ya bankara dalilin ya dace da aƙidarsa maimakon aƙidarsa ta rika bin dalilin a baya sai zan dalilin shi yake bin aƙidarsa a baya to su waɗannan ba haka suke ba su kansu za su tuhuma domin alƙur'ani da sunna ba ta shiryarwa zuwa ga wani abu sai abin da yake gaskiya ra'ayi kuma na ɗan adam zai iya zama gaskiya zai iya zama ba gaskiya ba to shine ya ci gaba da cewa yace abinda zai nuna maka cewa alul hadisi masu aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi aka ce alul hadisi ko alus sunna duk abu da aiki ne alul hadis ba wai ana nufin masu ilimin hadisi kadai ba ana nufin duk waɗanda suka yadda cewa hadisi madogara ce tare da alkur'ani suka yadda su rike alkurani da sunna sune alul hadisi don haka da da masu ilimin su da awamuhum da fuqahum da mufassiruhum duk zaka kira su alul yace hum alal haqqi su akan gaskiya suke yace da zai nuna maka haka yace da zaka duba littattafan da suka wallafa tun daga na farko har na ƙarshe da na da da na yanzu tare da sabanin garuruwan su da zamanin da nisan da ke tsakanin gidaddajin su da yadda kowane ɗaya da garin su ya zauna wani yanki na duniya wanda ɗaya bai zauna a wannan yankin ba kuma bai taɓa zuwa wannan yankin ba zaka samu suna tafiya a kan turba ɗaya yanayi ɗaya salo ɗaya a cikin akidarsu ya ce ba za su saba ba ba za ka samu sun karkace ma wannan hanyar guda ɗaya ba za ka samu maganarsu iri ɗaya ce abinda suke nakaltowa guda ɗaya ne la tara bainahum ikhtilafan ba za ka ga saɓani tsakaninsu ba wala tafarrukan fi shay'in ba wa in kalla ba za ka ga saɓani tsakaninsu ba cikin abin da ya shafi aƙida ko ƙanƙantarsa walau ta jami'a ma jara ala alsinatin da za ka tara don abin da ya zo a kan harshensu wa naƙaluhu an salafin ko suka roito shi daga magabatansu wajattahu ka annahu ja'a min kalbin wahidin sai kamar daga zuciya ɗaya fito wa jara ala lisanin wahidin kamar akan harshe guda ya gudana wa hal ala alhaqi dalilun abyanu min haza? akwai wani dalilin da ya kai wannan fitowa karara akan gaskiya babu to kaga wannan shine abin da ibnu taymiya yake nufi ya kawo sunayen wasu wanda su misali ne kawai ya bayar waɗanda in ka bibi duk abin da aka ruwaito daga wajensu kuma tabbatacce to ba za ka samu ya saba annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa a kulafa da sahabbansa sai ya ka a immatu ali baitihi dan ya nuna duk wannan tafiya ɗaya ce batun shi'a da za su raba tsakanin sahabbai da ahlul baiti wannan duk wani abu ne na rigima wani abu ne na ƙarya wani abu ne da ba shi da tushe ba shi da asali abin da ya tabbata a tarihi ruwayoyi ingantattu suka nuna waɗannan al'umma ɗaya ce kuma akan abu ɗaya suke aƙida su ɗaya ce da'awar su ɗaya ce manhajin su ɗaya ne akan abu guda suke kira akan sa suka rayu kuma akan sa suka mutu sai ya yi misali da manya-manyan limamansu ta ce kamar ali ibn al-hussein zain al-abidin ali ibn al-hussein zain al-abidin wanda ake masa alkunya da abu al-hassan ko abu muhammad jikan sayyidina ali ne cikakken sunansa ali ibn al-hussein ibn ali ibn abi talib ana masa lakabi da zain al-abidin shine ake cewa ali al-asghar ali al-asghar kuma duk ƴaƴan husaini dan abu talib sun biyo daga tsatsan shi wannan ne wato bai da ƴaƴa bai da zurriya da suka fito ba daga tsatsan shi Zainul Abidin ba an haife shi a tara ga watan Sha'ban hijiran manzo Allah tana da 38 mahaifiyarsa ummu walad ce wato kuyanga ce akai sadaka da ita ana ce da ita gazala ya tashi tare da mahaifinsa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib kuma ya halarci fafatawar da aka yi da mahaifinsa a Karbala a lokacin yana da shekara ashirin da uku ba a yi yakin tare da shi ba a dalilin yana rashin lafiya a wannan lokaci saboda haka sojojin ibn ziyad da lafi ziyad sai ya kasance ba su taba shi ba suka ce a kyale wannan ba shi da lafiya kan mu taba shi wannan shi ya sa ya tsira cikin waɗanda suka tsira an kakkashe wanda aka kashe amma shi saboda a lokacin da ake faɗan ba shi da lafiya yana kwance wato a kan shimfiɗar rashin lafiya wannan ta suka tausaya suka ƙyale shi yana daga cikin shugabannin tabi'ai malami ne mai tsantseni ana masa laƙabi da zainul abidina saboda yawan ibadarsa yana da 'ya'ya waɗanda suka fi shahara akwai zaidu zaidu ibn ali ibn al-husayn akwai muhammadul al-baqir akwai umar da zai nuna maka ƙaryar shi'a da suke nuna wato rashin jituwa tsakanin waɗannan gidaje cikin 'ya'yan jikan sayyidina ali akwai umar waɗannan duka 'ya'yan nashi da zaidu da muhammadul bakir da umar malamai ne masu tsantseni a gaban zainu abidin aka kashe mahaifinsa da 'yan uwansa da 'ya'yan bamfanninsa tare da mahaifinsa husain saboda aka yi mutum ne wanda ko da yaushe zaka yana cike da damuwa da bakin ciki yana yawan kuka haka yana zubar da hawaye har ma aka yi masa magana dangane da wannan cewa me yasa kake tattare da damuwa ko da yaushe kuma ko da yaushe haka zaka rika zama kana zubar da hawaye kana kuka sai yake cewa inna yaquba alaihi salam bakat hatta biyaddat aynahu ala yusuf wa lam ya'lam annahu mat ce annabi annabi yaqub alaihi salam ya yi kuka har sai da idanansu suka yi fari wato saboda annabi yusuf bacewar annabi yusuf duk da ba a tabbatar masa da cewa ya mutu ba amma kuma ya rika zubar da hawaye har idan su rika yin yana saboda saboda har ya makanci saboda kuka wa biyadda ta'inahu min al-huzn wa huwa kadhib to yake cewa to gashi yadda annabin Allah ne amma ga yadda ya rika kuka saboda bacewar ɗansa duk da ba baya da tabbas cewa ya mutu ya ce to amma ni a gabana a gabana na ga 'yan ahalin gidana dangina da mahaifina da 'yan uwana ana musu yankan rago a rana guda ɗaya ya ce fatarauna huznahum ya zahabu an kalbi abadin kuna ga zan daina wannan damuwar akan wannan wato damuwar ta game da su za ta tafi daga zuciyata ai ba za ta tafi har abada saboda haka bayan an gama yakin karbala zuciyarsa ta zan a cike da damuwa bisa kashe ahalin gidansa a gaban idansa Ali ibn al mutum ne mai karamci yana son mutanen da suke biskinai da fukara yakan ɗauki buhun gurata a bayansa ya rika yawo da daddare yana bin gida-gida na fukara yana rabawa yana cewa sadaqatul layli tutfi'u ghadabar rabbi wa tunawwiru al-qalba wal qabra wa takshifu 'an al-'abdi dhulmata yawm al-qiyamah yakan faɗi haka yace sadakar sadaka a sadaka a cikin dare tana bice kushin ubangiji sannan tana haskaka zuciya da kabari sannan kuma tana fitar tana fitar da bawa daga cikin duhu duhu ranar gobe kiyama wannan magana tana cikin albida wa nihaya na ibnu kasir ad wani malami ne a cikin littafinsa al wal asma ya ruwaito mana daga wani malami da ake kiran shi Abu Nuh al-Ansari yake cewa an yi gobara a gidan Ali ibn al-Husayn an yi gobara a gidan Ali ibn al-Husayn yana tsakiyar sallah yayi sujjada mutane suka rika kururuwa suna cewa yabna rasulillah annar yabna rasulillah annab ya dan ma'aikin Allah wuta fa wuta fa ana ta gaya masa fama rafa ra'sahu hatta tufi utfiat amma bai dago kansa ba har aka kashe wannan wutar to shine bayan an gama ake tambaye sa ma alhaka anha me ya shagaltar da kai ga barin wannan wuta ga wuta tana ci balbal kai kuma kana cikin gida kai sujada ta ki fita ana cewa wuta wuta wuta me ya ɗauki hankalinka daga kan wannan wutar shine yake cewa alhatni an-narul ukhra ɗaya wutar ce ta shagaltar da ni yana nufin tsoron wutan alkiyama ita ta sa ya manta wannan wutar da kuke magana a kai ya rasu shekarar hijira tana da 93 wasu a wata ruwa an faɗi saɓanin haka al'imam ali ibn al-hussein rahimahullah mutum ne wanda ya san falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar dai aƙidar iyayensa wato yadda aƙidar iyayensa take mahaifinsa da kakansa da babbanninsa wanda suka san falalar sahabban annabi shi ma haka ya san falalar sahabban annabi ya san cewa su ne suka taimaka wa musulunci suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu fi sabilillah ya tabbata a cikin tarihu dimashq na ibnu asakir daga Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn wato daga dan shi Ali ibn al-Husayn da muke magana shi kuma daga babansa yake cewa wasu mutane daga Iraki sun zo Madina sai suka zauna gurina inji shi Ali ibn al-Husayn suka zo suka zauna a inda nake sai suka ambaci Abubakar da Umar suka bace su wato suka gaya musu bakar magana sannan suka dirarwa sayyidina Usman ba ji ba gani wato suna ɗauke da aƙida ta shi'a mummuna ta ɓatanci ga abubakar da umar da usman suka zagi abubakar suka faɗi magana a kansa sannan kuma suka dirawa usman sai shi ali ibn hussein sai ya ce da su ku bani labari wai kuɗin nan kuna cikin muhajirun al-awwaluna wanda Allah yake cewa lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun kuna cikin waɗannan sai suka ce a'a ba ma cikin su sai ya ce da su to kuna cikin waɗanda Allah ya ce wallazina tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun kuna cikin waɗannan wanda su ne al-ansar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 rabbana innaka ra'ufur rahim ba kwa cikin kungiya ta uku ba kwa cikin ta farko ba kwa cikin ta biyu ku ba muhajiruna bane ku ba ansar bane to kuma ba kwa cikin kungiya ta uku sune waɗanda suka zo daga bayan muhajiruna da ansar suke cewa ya ubangiji ka gafarta mana da ƴan uwan nan namu da suka rigaye mu shiga musulunci kada ka bar wani kulli a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani ya ubangiji kai mai yawan tausayi ne mai yawan rahama ce ba ku cikin waɗannan komo ne ku tashi ku bani guri la qarraba Allahu durakum kada Allah ya hada ni makota da ku fa innakum mustazi'una bil islam yace kuna izgili da musulunci walastum min alihi ba ku cikin ahalinsa saboda haka ya fata-fata da su ya kace-kace da su ya rarake su to kaga ya san wato falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da darajar su da martabar su da gwagwarmaya da suka yi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wajen tsaye da musulunci haka nan a cikin tarihu dimashq na ibnu asakir abu hazim al-madani yake cewa ban taba ganin wani bahashi mai ba wanda yake da fahimta ta addini kamar ali ibn al-husayn naji ali ibn al-husayn shi wannan zainul abidin ana tambaye shi kaifa kana manzilatu abubakar wa umar inda rasulullah yaya matsayin abubakar da umar yake a gurin manzan Allah yaya kake ga matsayin abubakar da umar a gurin manzan Allah sai ya nuna kabarinsu ya ce kamar matsayin da suke da shi a nan yadda ka gan su ga annabi sallallahu alaihi ga abubakar ga umar to haka matsayinsu yake haka nan daga ja'far ibn muhammad daga babansa yake cewa wani mutum ya zo gurin mahaifina ali ibn husayn Ya ce ba ni labari dangane da abubakar sai zainul abidin sai ya ce da shi anis ta tas'al kana tambaya ta game da siddiq kun san siddiqiya matsayi ne bayan annabta daga annabta ba matsayin da yake bin bayan ta sai siddiqiya ulai kama allazina an'ama Allahu alaihim minan biyina, wasu siddiqina sai ce anis ta tas'al game da siddiqi kake tambaya sai wannan mutum ya ce yarhamukallah wa tusammihi siddiq kai ma kana ce masa siddiqi sai ya ce sakilatka ummuka wa ka tayi wabinka kan sammahu siddiqan man huwa khairun minni wa minka wanda ya fi ni ya fi ka alkhairi ya kira shi siddiqi shine manzon Allah da almuhajiruna da al-ansar Da haka faman lam yusammihi siddiqan fala saddaqa Allah qawluhu fi ad-dar al wanda duk bai kira shi siddiqi ba Allah ya gaskata magana sa a ranar lahira yace izhab yace ka tashi ka tafi fa a Babakar wa umar ka so abubakar da umar Wata wallahu ma ka jibance su faman fama kana min ismin fa unuki in har akwai laifi ni na ɗauke maka ka je ka so su in har san su da laifi to a wuyana to wannan shine Ali ibn al-Husayn Zainul Abidina to yanzu dan Allah wannan namu ne ko nasu ne eh namu ne to sai ɗansa al'imam abu ja'far muhammad ibn al-bakir muhammad ibn ali al shi shi a kamar da ga sunansa Muhammad ibn Ali ibn hussein ibn Ali ibn Abi Talib ana masa lakabi da al-Baqir an ce an kira shi haka ne bakrihil uluma wa hil hukm saboda yadda ya keta ilimi wato ya kutsa cikin ilimi ya zan yana iya fasu hukunce hukunce a cikin sa wanda ba kowa ne ke iya wannan ba mahaifiyarsa sunanta ummu abdullahi fatima bintul hasan ibn al-hasan ibn abi talib kaga mahaifiyarsa hashimiya ce ita ma mahaifinsa hashimi mahaifiyarsa hashimiya ce haka kaga hashimiyun ne aban wa umma yana da ƴaƴa da yawa mafi shahara su shine Ja'far as-Sadiq wanda mahaifiyarsa ana ce da ita ummu Farwa bintul Qasim Qasim din nan shine Qasim ibn Muhammad ibn Abi Qasim jikan sayyidina Abu Abubakar. dan Muhammad dan Abubakar saboda haka mahaifiyarsa ummu farwa jika take ga Abubakar Siddiq saboda haka kaga babansa wato abin nan baban Ja'far Sadiq shine Muhammad ibn Ali al-Bakir Imam al-Bakir kaga yana auren jikar Sayyidina Abubakar Ne wanda yake nunawa wanda yana nuna cewa yana son gidan Sayyidina Abubakar suna gashi har ya auri jikarsa ya haifi ɗaya daga cikin mafi shaharar 'ya'yansa da ilimi da tsoron Allah Ilmamul Bakir ya samu ilimi daga mahaifinsa Zainul Abidin ya kuma samu ilimi daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai malaman sunna har ila yau ya yi karatu a gurin malaman sunna saboda ya san matsayinsu abin da kai malaman sunna sun yi karatu a wajensa malaman sunna sun yi karatu a wajensa saboda matsayinsa ga ilimi da kuma yadda ya san matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ta hanyar su ne musulunci ya duko ina da ina zaka samu shi'a suna jingina masa ruwayoyi daban-daban a cikin littafansu na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da sukan su da sukan abubakar da umar wanda waɗannan ruwayoyi duk ba ingantattu bane wato waɗanda suke bulatu shi'a wanda suka wuce makaɗi da rawa wanda suka zurfafa cikin aƙidar shi'a su suka ƙirƙiri waɗannan ruwayoyi suka jingina masa kamar irin su jabir ibn yazid jufi kamar irin su zurara ibn a'yun da makamantansu waɗanda dukkaninsu maƙaryata ne maƙaryata ne masu muguwar aƙida ta shi'a in ka duba littafin alkafi na kulaini za ka samu ya cika littafinsa da ruwayoyi na ƙarya da aka jingina wa abu ja'far wanda suke kunshe da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da sukar su wanda Abu Ja'far Sadiq ba shi da alaka da wannan Abu Ja'far al-Baqir akwai ruwayoyi daban-daban da aka ruwaito sahihiya wanda suka yi daidai da manhajin gaskiya manhajin iyayensa alil baiti wajen kula da matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da sanin martabarsu su da matsayin su a musulunci a cikin sirar alamin nubala na zahabi ruwaya daga Isa ibn Yunus shi kuma daga Abdul Malik ibn Abi Sulaiman yace na cewa Muhammad ibn Ali shine Abu Ja'far al-Bakir nace da shi faɗar Allah inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu kun san wannan a shi'a suna karya su ce wannan ayat ta sauka ne ga Ali shi kadai dan ta nuna shine eh, wato khalifa shine imam bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka suke yin wannan karya to yace na tambaye shi game da wannan aya me zai ce wajen tafsirin wannan aya da ya buɗi baki sai ya ce hum ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waɗannan da Allah ce waliyukum Allah wa rasul wallazina amanu dinnan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi sai ya ce innahum yaquluna huwa ali su mabiya addinin shi ana cewa ali ake nufi sai ya ce aliyun minhum ai ali ɗaya daga cikinsu ne wato shi ɗaya daga cikinsu ne ba wai shi kaɗai ake nufi ba shi ma ɗaya ne daga cikinsu saboda haka zurriyar gidan sayidina ali sun fi sanin falalar sayidina ali sama da shi'a saboda haka kuma kaga anan suka nuna cewa shi wannan malami nasu wanda suke jingina kansu gare shi ya nuna cewa wannan aya ba ta sauka ne ga falalar ali shi kadai ba kamar yadda shi a imamiya suke da'awa ta kunshi dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zauna da shi koda ko ba su da nasaba da shi don haka zaka samu sayyidina ali sayyidina abin nan Abu Ja'far al-Baqir sanin sa da martabar Abubakar da Umar ya rika kare su yana raddi ga dukkan waɗanda suke sukan su kamar yadda zo a cikin sirar alamin nubala daga abi abdullahi al-ju'fi daga urwa ibn abdullah yace na tambayi abu ja'far muhammad ibn ali na tambaye shi hukuncin yi wa takubba ado wato ko ko ko abin nan hannun takobin ayi masa ado haka ayi masa dan kele-kele ya halatta sai yace la ba'sa bihi ce ba laifi dan ayiwa wa takobi ado faqad halla abubakar siddiq sayfahu sai ce abubakar siddiq ma yayi wa takobinsa ado sai shi mutumin ya ce shi urwa ibnu Abdullahi, sai ya ce wata qulu siddiq kai ma siddiq zaka ce fawa saba batan, sai ya wani zabura ya wani wato ya abin da irin ya zabura ya zauna ya fuskanci alƙibla ya ce na'am as-siddiq na'am as-siddiq faman lam yaqul as-siddiq fala saddaqa Allahu lahu qawlan fi dunya wal akhirah yace eh na fada as-siddiq na fada as-siddiq wanda duk bai ce siddiq ba kada Allah gaskata maganarsa a duniya da lahira wato ko kun so na faɗa kaga wannan ya nuna wato gulatu shi'a na lokacin suna ta kokarin su hada rigima tsakanin waɗannan bayan Allah da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman Abubakar da Umar su kuma sun yadda. sun nuna suna nan akan ganin girman waɗannan bayan Allah Ibnu asakir a cikin tarihu dimashq ya kawo daga fudail ibn eh, ibn fudail muhammad ibn fudail daga salim ibn abi hafsa da shi kuma yake cewa na tambayi aba ja'far da shi kansa ja'far din game da abubakar da umar sai suka ce mun tawallahuma wabra min aduwwihima fa innahuma kana imamai hudan ka jibince su ka so su ka yi baran-baran da makiyansu domin waɗannan bayan Allah suna daga cikin limaman shirya wato abubakar da umar limamai ne na shirya don haka so su ka yi kuma bara'a daga dukkan wani makiyansu imamu zahabi bayan ya kawo wannan sai ta'aliki yake cewa ka duba salim salim ibnu abi hafsa yana da wani abu na shi'anci wato karkata zuwa ga alil baiti yace yana da wannan amma duk da haka sai gashi yana ruwaito mana wannan magana shi yake yada wannan magana yace to wa inna ma ya al-fadl li ahli al-fadl zaw al-fadl yace masu falala mutanen kirki masu mutunci su suka san masu mutunci wato mai mutunci shi ke darasa shi yake bawa mai mutunci mutuncinsa wanda duk kaga yana zagin waɗannan bayan Allah to bai da mutunci ne yace haka nan wanda ya ruwaito daga shi Salim wato shi Ibn Fudayl shi ma yana da wani abu da shi an ci fika ne amintacce ne sai zahabi ya ce fa'astar Allah shi a ta zamanina <coughs> Allah wadaran shi'ar zamanin wannan karni na takwas karnin su ibn taimiyya don zahabi wannan karni ya rayu ya rasu hijiran hijiran manzo Allah tana 748 wato bayan rasu ibn taimiyya da shekara 20 yana cikin almajiran ibn taimiyya ya ce to Allah wadaran shi'ar zamaninmu ma a garaƙahun filjali wal kazib wa ya kai su wato jahilci da ƙarya ba wanda ya kai su ya ce fa ya na mina shekai ne kaga suna sukan waɗannan shehunai guda biyu abubakar da umar wazirai mustafa waziran manzan allah sallallahu alaihi wasallama suna ruwaito wasu maganganu suna cewa maganganun da da aka ruwaito daga ja'far da da abu ja'far wato sun faɗi magana ne akan taƙiyya kaka haka suke cewa ya aka yi suka yi wannan magana ta yabo ga abubakar da umar su ce taƙiyya ce wato gaba ɗaya a imma san sai su mai da su makaryata ko su mai da su matsorata ƙiya shi ne, in kana jin tsoron wani abu to ka faɗi kishiyarsa ka faɗi kishiyar abinda ake so abinda kai ka ƙudurci to duk maganar da suka ji arwato daga waɗannan bayan Allah sai ta ƙiya suka yi wato su gaba ɗaya rayuwarsu sun yi ta akan ƙiya da tsoro da fargaba tare da cewa a falalarsu cikin falalarsu da shi ake faɗa suna cewa su waɗannan a'imma babu abin da yake samun su sai abin da suka so ba sa mutuwa sai sun ga dama sai a inda suka ga dama da sanda suka ga dama to wanda ba zai mutu ba sai inda ya ga dama da sanda ya ga dama yaushe zai ji wani tsoro kai yanzu aka baka wannan akwai abin da zai zai shige ma gaba babu shi a ce kawai an baka sai sanda ka ga dama inda ka ga dama da yadda ka ga dama san ka mutu to an ce su a imma din haka suke to wa suke tsoro kuma kaga bai kamata su tsoron wani ba to abu muhammad ibn ali abu ja'far al-baqir ya fi dukkanin mutanen madina ruwaya daga jabir dan abdullahi jabir dan abdullahi al-ansari ne kamar da kusa sani jabir ibn abdullahi ibn haram al-ansari ne amma kuma ga ga wannan abu muhammad ibn ali abu ja'far al-baqir ya fi kowa a cikin mutanen madina ruwaya daga jabir wannan yana nuna maka wato alakar da ke tsakanin ahli baitin rasulullahi da sahabbai a gurin suke daukan ilimi kuma daga ruwaya da muka samu sahihiya an fahimci cewa akwai alaka wato ta musamman ko kuma matsayi na musamman da da, da Jabir yake bawa shi Abu Ja'far al-Baqir saboda nasabar da yake da ita da gida Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana shi da wasu mutane sun shiga inda Jabir yake kun san daga baya Jabir ya makanci bayan ya tsufa Jabir ibn Abdullah ya makanci yana da halka da yake koyarwa a gidansa yana da halka da yake koyarwa a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam zama ka da shi Abu Ja'far da wasu mutane ɗaliban ilimi sai suka shiga inda Jabir yake suka yi sallama suka zauna sai ya nemi ya san su wane ne su kai wane ne ce ni wane dan wane wane dan wane wane dan wane har ya kai ga Abu Ja'far ce kai fa waye ya faɗi shi wane ne sai ya ce abu sai abu ja'far ya ce fa ahwa bi yadihi ila ra'si sai ya kamo kaina fa a zirri al'ala sai ya cire maballin tagwata na sama ya cire na ƙasa ya ɗora tafin hannunsa tsakankanin wato akan kirji na tsakankanin nunuka na biyu a lokacin yace ina saurayi matashi sai yace marhaban bika yabni akhi sal amma shi ita maraba da kai ya dan dan uwana tambayi abin da kake so wato bayan ya yi magana da dukan mutanen da suka zo sai ya ware shi shi kaɗai ya yi masa maraba kuma ya ba shi dama ya yi tambayar da ya so saboda haka ya zama yana kai kawo a wajen jabir ibn abdullahi yana jin hadisan manzo Allah a gurinsa yana rubutawa a cikin wasu alluna kamar inda abdullahi ibn muhammad ibn aqil yake cewa kuntu akhtalifu ana wa abu jafar ila jabir mukan yi tazariya mu yi ta zuwa gidan jabir dan abdullahi naktubu anhu fil alwah muna rubuta hadisai da muka ji a wajensa a cikin wato alluna kaga duk wanda yana nuna maka alakar da ke tsakanin su shesa ibnu rajab alhambali a cikin littafin safatul bari yake ce mana wannan yana nuna mana wato shugabannin ahlul baiti sun kasance suna neman ilimi gurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wasu ma suke nema wannan ya nuna ƙaryar abin da shi'a suke riyawa na cewa su waɗannan limamai nasu ba su da buƙatar ɗaukan ilimi daga kowa kasar cikin falalarsu su ba sa ɗaukan ilimi daga kowa su da iliminsu ake haifarsu don haka su ke da wani ilimi da mutane ke da buƙatuwa zuwa gare shi amma su ba su da buƙatuwa zuwa ga kowa to kaga abu ja'afar anan ya karyata su don gashi yana ziriya wajen jabir ɗan abdullahi don neman ilimi abu al al-baqir ya rasu shekarar hijira tana 114 shekarunsa 50 da da uku kuma an binne shi a baki'a wannan shine abu ja'far al-baqir da yadda alaƙa su take da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda yake ganin girman abubakar da umar to fi sabilillahi wannan nasu ne ko namu ne namu ne to haka nan idan muka je ga ga ga ɗansa shi ma wanda ina ga lokaci watakila ba zai bar mu ba kasar saura minti na ya yi amma ka kwanta ba gaya mu ba ba ka zo a tsaya ni ba na ga darasin ya yi tsawo yau <laughs> ashe ga kai ta dalisi saboda haka za mu dakata a nan insha Allah sati na gaba za mu ji shi kuma ɗansa da irin yadda ya dauki sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in والسلام على أشرف المرسلين wa محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين bayan haka akwai sanarwa guda biyu sanarwa ta farko an ce a sanar da 'yan uwa cewa littafin da ake karantawa wato bugzatul mushtaq fi sarhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq an kawo shi yana nan a waje ga mai bukata sanarwa ta biyu insha Allah Allah ya kai mu ranar juma'a za a bude masallacin juma'a da ke islamic university ta nan katsina kusan shi ma musallaci wata jami'a ce za ka za a buɗe wata jami'ar a cikin jami'a kuma jami'ar musulunci a cikin jami'ar musulunci saboda haka ba a ɗauke wa kowa ba ana buƙatar halartar kowa a wannan rana domin ɗan uwa malam murtala shine limamin masallacin da haka shi zai ci gaba da jan mutane sallah da ka muna bukatar yan uwa su halarta domin a kaddamar da shi liman da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon zuwa kuma insha Allah za mu samu a bakuncin mai martaba sarki wanda shi ne zai naɗa liman insha Allah saboda haka wannan shi kan shi karan kansa wato wani ci gaba ne ba karami ba da fatan Allah ya kara masa lafiya wannan yana tambaya menene ingancin wannan hadisin ku yi zaton alkhairi ga kawunanku idan ya inganta to malam mai alakar mai alakarsa da wannan magana da ibnu taymiya yayi akan wato akan jahala da zalunci to ban san hadisin ba ni dai na san aya ta alkur'ani da kike cewa laula istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira da yake nuna cewa wato mutum yayi wa dan uwansa kyakkyawan zato kamar yayi wa kansa ne kai wa dan uwanka kyakkyawan zato shi ma kamar kai wa kanka ne yayin da suka ji labarin abin da ake yadawa na ifki na ga Aisha da sun yi wa kansu kyakkyawan zato to kaga ashe mutumin da kai wanda yayi wa dan uwansa mumini kyakkyawan zato kamar kansa yayiwa wannan shi na sani amma ya kamar a ce kaiwa wa kanka zato kai kamar yaya da abin da ake nufi ka kyautata wa dan uwanka mumini zato kamar ka kyautata kanka ne sannan mai alaka da da wannan magana ta Ibnu taymiya ban sani ba da Ibnu taymiya dai san ya kawo wannan ba ko ya kawo a'a to me ya kawo wannan maganar ta kai wa kanka so bari a ce mai alaka sannan wannan ce yana son a bashi bayani dangane da littafin itikadu ahli sunna wal jamaa na al-imam ka'i da kuma shi kansa mai littafin domin ya ga wasu kisoshi da suke ba da tsoro a cikin littafin littafin usulu itikari ahli sunna wal jama'a na hibatullah abul qasim allalaka'i littafi na sunna ya tattara ruwayoyi da aka yi na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da limaman shiriya wanda suke kunshe da abin da yake na aqida abin da ya tara ruwaya ce kowace ruwaya da isnadinta wato daga kansa har zuwa kan wanda aka jingina wa ruwaya. sawar ruwaya ce marfu'a ko mawqufa ko maqtu'a ko wata magana ta wani limami sawa'un imam malik ne ko imam shafi'i ko sufiyanu sauri ko abu zur'a ko abu hatim ko ma wane ne cikin limamanmu na shirya? to in zai kawo magana sai kan koro ta da isnadi wanda yana ba wa ɗalibi damar ya yi nazari cikin wannan isnadin maganar na iya inganta ko bata inganta ba ta hanyar ingancin da aka samu na isnadin ko rashin ingancinsa da haka kisoshin da zai kawo ta iya yiwa su tabbata wani lokaci kuma a iya samun akwai tangarɗa a cikin isnadin a aji su shine dalilin kawo isnadi din dan ya nuna maka madogarar kissa tana iya zama karbabbiya a gurin malamai tana iya zama ba karbabbiya ba amma shi dai yayi aikin tarawa mujalladi guda biyar ne na karshen su ya kunshi karamatul auliya wato karamomin wale shine mujalladi na karshe a saboda haka littafi ne na sunna mai shi shi ma a wato malami ne na sunna sai ya ce kuma a cikin littafin da ka rubuta a kan tarihin Sheikh Ja'far ka faɗi alkunyarsa ka ce Abu Salim amma kuma baka faɗi taka alkunyar ba a ciki to muna son mu san taka ɗin yanzu to wani irin tsaye haka tunda dai shi tarihin sa ne saboda haka kaga kamar ni ma sai an rubuta nawa ka gani <laughs> ah. a ciki na yi ta kiransa da abu salim abu salim wanda ita ce alkunyarsa wanda ya sani salim shi ne babban ɗansa namiji wanda ya zai yana jami'ar islamiyya yana karatu ni alkunya ta abu abdurrahman ina fata ka gamsu <laughs> ko sai na ka hujja a matsayinmu na ƙananan yara a cikin ilimi yaya za mu iya gane abin da kiyasi ne abin yake kiyasi ne tun da dai mun san ayoyin ayoyin alkur'ani da wasu daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tun da kai yaro ne a cikin ilimi a kana neman ilimi wajen malamai kenan saboda haka su malamai su za su bayyana maka wannan abu ya tabbata hanyar kiyasi har kai ma ka kai lokacin da zaka iya sanin me kiyasin mai kuma ake aka gina akan kiyasi amma ba zai iya gaya maka wata ka'ida guda ɗaya ba kai ma yanzu zai zama ka san kiyasi wani ba zai yi ba saboda haka zaka ci gaba da neman ilimi har lokacin da zaka balaga tun da yanzu kai yaro ne karami menene matsayin albaki a cikin sunayen Allah domin ga wani hadisi wanda Abu Huraira radiyallahu anhu ya ruwaito aka lissafa sunan Allah 99 kuma a ciki akwai shi wannan suna domin na ga mai taƙiƙin littafin kitabun du'a na imamu tabarani ya ce isnaduhu sahih ya ce wa min tsarikil walid fi sahih al-bukhari wa sahih ibn hibban wal mustadrak wa sunan at-tirmidhi wa sunan al-baihaqi al-kubra wa at-tawhid lillahi azza wa jalla wal amal al-mutlaqa ababin addu'a bi asma'illahi al-husna shafi na 54 a cikin littafin kitabun du'a na imamu tsabarani to hadisin da ya lissafa sunayen Allah 99 bai inganta ba ko da shi mai taƙin ya ce isnadu ya jingina abin zuwa ga bukhari bukhari bai kawo sunayen ba kawai abin da ya kawo inna lillahi tis'atan wa nasman isman eh, mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna wannan shine abin da imam bukhari ya ruwaito amma zano sunayen daga ɗaya zuwa da tara? wannan bai inganta ba a cikin sayar bukari ko sayar muslim a ruwayar tirmizi ne aka kawo shi kaga kawo shi da 99 din gaba ɗaya kuma a jingina wa bukari cewa ya ruwaito shi wannan kuskure ne a ilimance da haka shi mai takikin ya yi kuskure in har ya rubuta abin da ka rubuta a nan to kuskure ya sai a gyara masa su ba su kawo shi da wannan sunayen ba wannan sunayen abdurrahman ibn ziyad al-ifriqi abdurrahman ibn ziyad ibn an'um al ifriki ibn abi ziyad alfiriki shi ya kadaita da kawo waɗannan sunaye shi kuma mutum ne wanda yake mai rauni a wurin malaman hadisi ba a karɓar abin da ya kadaita da shi saboda haka malamai suka aje wannan hadisin suka ci gaba da binciko sunayen Allah da suka tabbata a cikin alkur'ani da kuma hadisai sahihai hadisai sahihai na manzo sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya bar wannan kofa ko wai ijtihadi wajen ya gano suna man saha domin ya shiga cikin man saha malamai suka yi ta hari kowa yana ta nashi kokari saboda haka dan ka gani a cikin wannan ba shi yake nuna ya inganta ba waɗannan su da tambayoyin da suke hannu da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam